yanzu dare ne na lahadi 21 ga watan sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da 1434 daidai da 29 ga watan Jun shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin ilamul muwakka'in an rabbil alamin na Shamsuddin Abi Abdullah Muhammad bin Abi Bakar al-Ma'ruf bin al-Qayyim al-Jawzi Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba a karatun da ya gabata mun shiga faslun ma yushtaratu fi man yuwaqqi'u anillahi wa rasulihi faslin da zai mana bayani akan sharuɗan da aka sawa mutumin da zai zo yana yin magana a madadin Allah da kuma manzan shi don mutumin da yake yi wa'azi ko ya nasiha ko ya karantar da sunan musulunci to ya sani yana magana ne akan a madadin Allah da annabi to ko su sharuɗa da sai ya kiyaye ya cika su duka in sun tabbata to wannan aiki na shi ya in ba su tabbata ba to ya san ya sa kanshi a cikin haɗari haɗari na dindindin Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace Mala ya ce, Walamma kana tabligu anillahi subhanahu ya atamidu la'ilma bi ma yi ballagu, Malam ya ce, yayin da ya zama, aikin isar da saƙo a madadin Allah, aiki ne wanda ya dogara mutum ya samu cikakken ilimi ga abin da yake isarwa ɗin ba kame-kame yake yi ba ba jahilai ne suka ce mashi malami ba ba shi ne ya ce makan shi malami ba sai ya samu cikakken ilimi a kan abin da yake isarwa ɗin wasu fihi kuma ya zama mai gaskiya a kan abin da yake isarwa mai gaskiya a kan musuluncin da yake yi sannan kar ya rika sa ƙarya da haudara a cikin harkan da yake da sunan ilimi da sunan addini saboda addini da ilimin addini amana ne lam tasluh martabatu at tablighi bir riwaya wal futiya illa liman tasafa bil ilmi was sidiq malan yace san bata inganta ba kuma bai dace ba mutum ya ɗarab ya haye martaba na isar da saƙo a madadin Allah ta hanyar yoru waya da karantar da abin da ya ruwaito zaman ba da fatawa da shiryar da al'umma sai fa wanda ya siffantu da siffa na ilimi da kuma gaskiya dole waɗannan abubuwan sai sun tabbata duk iliminka in baka da gaskiya bai halatta ba duk gaskiyanka in baka da ilimi bai tabbata bai halatta ba kuma gano wannan da kyau ko fayakunu aliman بما يبلغ صادقا فيه ya kasance masani ne ga abin da yake isarwan sannan ko mai gaskiya ne akan kan shi waya kunu ma'a zalika hasana tariqa sannan ya kasance tare da haka tafarkin da yake bi kuma ya zama tafarki ne mafi kyau shine ya ɗauki tafarkin annabi da sahabbai wannan shine tafarki mafi kyau da Allah madaukin sarki ya umarci annabi ya gudanar da addini ya umarci sahabbai da su koyi da annabi kun gano wannan da kyau ko babu hanyar da ta kai wannan sannan maraddiyan asira ya kasance tarihin shi tarihi ne mai kyau kar ya zama tsohon mutumin kawai ne ya zama kai ɗinnan ka gyara mutuncinka daga abin da ya shafi alaƙanka da mahallicin karka zama fasiki ka kyautata alaƙanka da mutane karka zama macuci maha'inci mayaudari karka zama wannan ka zama Mardiyus siyara adlan fi aqwalihi ka zama mai adalci cikin maganganunka wa af'alihi da kuma ayyukan da kake yi a duk lokacin da rikici ya haɗa mutane guda biyu ka tsaya kai ma kowa adalci kaka kalli wane ya fi kusa da kai kaka kalli cewa kana tare da su wane ne wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa dole ne sai ya zama mai adalci wajen magana da kuma aiki sannan mutashabiha sirri wal alaniya fai da boyen shi duk ne abin da ya bayyana maka to abin da ke cikin zuciyar shi kenan kar wani ya ya ce malam me nake ina son a bani shawara kan kaza wai sai ka karanci me ya karkata me yake so sai ka gaya mai amma a zuciyan ka san ba daidai ba ne kai ha'ini ne bai da ka zama malami wanda za ka zauna a kujera kana wakiltan Allah da annabi wajen isar da sako ba abin da ka sani na gaskiya shi za ka faɗi a sirrancenka da kuma a bayyananka wajibi ne mutane su san wannan yana daga abin da mutane suka kasa fahimtan bambancin mu da muke cewa muna da'awa a bisa ta tabarkin salaf da su duk wani wanda za mu mu'amala da shi za mu fito fili mu ga mai gaskiya abin da muke ciki sai a ce ku ba a ma 'yan siyasa haka eh, ɗan siyasa dunguwa ke mashi wannan ma yi mai dungu kaga in duk kauna kana tare da su duk wanda ya cike ka ci wannan ha'inci ne ban san ka in ga zan gaya maka bana na san ka a fili domin zuciyan ba ta so to bakin ma ya bayyana baya su. kuna fahimtar wannan da kyau ko duk wanda ya zo mana da shawara sai a ce malam abin da ya sa makiya suke muku yawa mutum zai zo maka da bayani maimakon ka ɗan yi yan na halin yau kawai sai ka fada ka da gaskiya ka yi waye waye shi yasa sai mutane zai su ta gaba da ku suna kin kun cikin sai sai ta yi aiki ya same su mu an gaya mana a cikin sharaɗin mutumin da zai zaune kujeran riwaya da karantarwa da fatawa to yana yin wannan a madadin Allah ne to dole sai ya kasance da ilimi da gaskiya da kyawun ɗabi'u da bin tafarki na ƙwarai sannan sirrin shi da bayyanan shi zama da iri ɗaya ba yaudara da ha'inci cikin wannan harkar kuna fahimtar wannan da kyau jama'a Allah ya sa mu dace shine malai yace fi madkhalihi wa makharajihi ciki da wajenka shiganka da fitanka kaiwa da komowanka komi naka ya kasance inda ka bayyana kaza haka yake kar a same ka a wani kwana wa a hawalihi da kuma yanayin gudanar da rayuwa da ɗabi'u da komi naka kasance kan gaskiya da amana da alkawari da sanin ya kamata kiyaye dokokin Allah da tsoron Allah su ne suke jagorantanka wa idza kana tawqi anil muluk mala yace in ya zama matsayi irin na sa hannu a madadin sarakuna da shugabanni a cewa ne shine sakataren gwamnati bil mahallin ladhi la yunkiru fadluhu wanda yake irin wannan matsayin ba wanda yake inkarin kai wani babban mutum ne wani mai falala ne mai maɗaukakiyar daraja ne wala yujhalu ƙadaruhu, kuma ba wanda yake jahilcin irin martaba da daraja da ƙima na irin wannan mutumin da yake magana ko sa hannu a madadin wani hamshakin shugaba wa huwa min a'lal maratibi as-saniyat cewa yana martaba ne maɗaukakiya na kusa da mai mulki sai ma da ce fa kaifa bi mansibi tawqi'i an rabbil ardi was samawat to kuma ya zaka kwatanta da matsayin mutumin da yake sa hannu ya magana a madadin ubangijin sammai da kasai yanzu kowa san sakataren jiha sakataren karamin hukuma sakataren gwamnatin tarayya sakataren majalisar ɗinkin duniya ai matsayi ne babba ko mai daraja ko to wannan bai kai matsayin malami da ke magana a madadin Allah ba shi yasa in yasa sa son zuciya in ya tashi kifowa sai Allah ya ce mashi jaki sai Allah ya ce mashi kare kun gano wannan da kyau ko fa haqiqun biman uqima fi hadal mansibi to ya zama lalle ga duk wanda zai hau wannan matsayi an ya uddalahu iddatahu to ya kintsa ya shirya ya san abin da yake ciki dole sai ka shirya da ilimi shine abin da muka shahara da faɗi kai lup tukuna ilimin ya samu ba kawai kana zaune yara su ce wai kai malami ne don yara islamiyya sun ce maka malami sai ka yadda kai malami ne to ba dole su ce maka malami ba domin da kyau ai kare da ya ga rawan kura shi ya isa ya ce rawanta ba kyau don yaro ya ce maka malami sai ne don kana karantar da mata ka je kai masa tatsuniyan zamantakewan aure sun ma tafi sun ce maka malam sai ka yaudara jira za ka yi suwa ne ne malaman Allah na duniya na garin da aka yi don malamai ne su ce kai malami ne sannan ka zama malami malami ke cewa malami malami ba ɗalibi ke ce ma malami malami ba jahili bai naɗa malami malami ke naɗa malami kisa ko project za ka rubuta sai a baka malami da zai duba ka ai ajin ku ba a cewa su duba ka kwana cewa haka shi sa ka hankali in ka san baka kai martaban ba ko ka kwance wannan naɗin da jahilai ke maka ka koma makaranta sannan duk abin da kake faɗi a harkan ilimi ya kasance gaskiya ne da misalanka da labaranka da komi su zama gaskiya kake faɗi sannan ya zama to kana da ɗabi'a kyakkyawa ɗabi'a na ƙwarai sannan ya kasance sirrinka da bayyananka duk iri ɗaya ne sannan ya kasance tafarkin da kake ɗora mutane a kai ya kasance tafarki ne na ƙwarai sannan wa an yi ta'ahaba lahu uhubatahu mutum ya tattali ya kintsa ya shirya ma wannan harka da ya tunkara na harkan yin magana a madadin Allah wa an yi alama kadaral maqam sannan ya san martaban matsayin da yake a kai Allah allazi uqima fihi martaban da yake zaune a kai kuna fahimtar wannan da kyau ku mutane ba su san wannan ba wai sai a ɗauka martaba ne matsayi ne kawai na siyasa Ɗan matsa ma shi ma ya ɗan shi ma ya matso in ka sake kai wannan aka ganganci a wannan harka ya ka shiga uku kuna fahimtar wannan da kyau ku shi yasa wata rana annabi ya yi aiki sai wani yazo ya ce ya rasula ni ma aika ni sai annabi ya ce ban ba wanda ya nuna yana so so da yana da wata manufa kenan in kai gangancin sa shi to wannan gangancin a cikin account ɗinka jama'a mun fahimci wannan kyau ko shine ka san martaba da matsayin da kake akai wala yakunu fi sadrihi harajun min qawlil haqq sannan kada mutum ya rika jin wata damuwa da kunci da tsoro da faduwan gaba wajen faɗin gaskiya wasada bihi da kuma tinkaran gaskiyan ba tsoro ba shayi ba jin kai ko me zai je komo ya komo karka ji wannan wajen faɗin gaskiya fa inna allaha nasiruhu wa hadihi ka sani Allah maɗaukin sarki mai taimakonka ne ko mai shiryar da kai zuwa ga hanya ne madaidaiciya wa kaifa al mansibul ladhi tawallahu bi nafsihi rabbul arbab mala yace wannan matsayi fa matsayi ne wanda Allah da kanshi yake a kai wanda shine ubangijin ubangizai fa qala ta'ala Allah maɗaukin sarki yace wa naka suna neman fatawa a wajenka mun gano wannan da kyau ko fin nisa dangane da hukunce-hukuncen mata ƙulillahu yuftikun fihinna ce masa Allah ne zai baka fatawa ka ba su dangane da matan wa ma yutla alaikum fil kitab da kuma duk abin da ake karanta muku a cikin littafi wa ke ba da fatawar Allah ne kenan kai kana magana ne a madadin wa Allah ne shi sa na sha gaya muku shi malami ɗan dako ne ba ba wanda yake ɗaura ma ɗan dako kaya in ya gana wani ya ɗiba ya ƙara ba wanda yake ɗaura ma ɗan dako kaya in ya biya gidan shi ya ɗiba ya rage yanda aka ba shi haka yake kaiwa yanda ka san bututun lasibika ne in aka ce kyak zai ce ba zai ƙara ba to aka malami yake domin magana yake a madadin Allah ba wanda ya sa shi ƙara ba wanda ya sa shi rage don harkan ba nashi ba ne harka ce ta Allah to ne sai yake cewa wakafa bima "Wallahu Allah ta'ala bi nafsihi sharafan wa jalalatan ai abin da Allah madaukin sarki ya jibinci al'amarin shi to wannan al'amari ya isa ya cika mai martaba da daraja da kima domin Allah da kanshi ne jibinci al'amarin ‘yan kayan shi, iz ya ƙolo fi kitabihi domin Allah yana faɗi cikin littafin shi, yastaftu naka ƙulillahu yuftikun fil kalala. suna neman fatawa gare ka dangane da mutumin da ya mutu bai da magada kalala ne shi to menene bayani sai Allah ya ba da fatawa mala ya ce liya alamal mufti amman ya nubu fi fatawahu tun mai bada fatawa ya fassan a madadin wa yake wakiltan yin wannan fatawar ka san haka wa kake wakilta wajen yin wannan fatawar liyuqina annahu mas'ulun gadan ya samu yaƙini da sakankancewa gobe ƙiyama Allah zai tinkire shi mai tambayoyi wa mawqufun bayna yaday la kuma za a tsaye da shi gaba ga Allah maɗaukin sarki Allah mai hisabi akan duk wannan abin da yi duk mutumin da zai magana a madadin Allah to ya shirya ba kawai na ce maka ustaz ala gafarta sheikh kawai kana gyaƙa baki kana samun daraja ana baka zakana kai hankali a madadin wa kake magana Allah ya kiyaye mun fahimci wannan da kyau ko wannan ba sai an tsaya wani sharhi ba ya ishe ka kawai ka ji maganganu yadda ka ji su ko ba wani ƙarin haske ka ji ka kiyaye ka zauna lafiya matsayi ne babba amma ko mai girman haɗari faslun awwalu man waqa anillahi huwa rasul farkon wanda ya fara magana a madadin Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai shine farkon wanda ya fara sa hannu ya zuba signature ya buga hatami a madadin Allah to kai ma magana da kake yanzu a madadin Allah kake yin ta a matsayinka na malami ne fatawa ka hankali ko 'yan islamiyya ka zauna za a kan dargace waɗanda yaran ka hankali ai magana da yake faɗi kana yin ta a madadin waye a madadin Allah ne sunan Allah ka kira aka ɗibi ‘ya'yan mutane aka turo maka kai hankali wa awwalu man qama bi hazal mansib sharif sayyidul mursalin farkon wanda ya fara tsayuwa akan wannan matsayin maɗaukaki shine shugaban manzanni wa imamul muttaqin sannan limamin masu tsoron Allah wa khatamun nabiyyin cikamakin annabawa Abdullahi bawan nan na Allah wa rasuluhu ko manzon shi wa aminuhu ala wahayihi kuma cikakken amintaccen nan da ya amince da shi akan wahayin shi wa safiruhu bainahu wa baina ibadihi kuma farin jakadan da ya jakadanci Allah tsakanin shi Allah da kuma bayan shi fa kana yufti anillahi bi wahihil bi mubin sai kasance yana yin fatawa a madadin Allah dangane da wahayin Allah mai bayani dalla dalla wa kama ka wa kana kama qala lahul ahkamul hakimin annabi sai ya zama kaman yanda Allah mafi hikiman masu hikima yake cewa qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana min al mutakallifin ka gaya masu cewa ni ba na tambayan ku tara man wani kuɗi ko wata dukiya kuma ni ban zo in kallafa muku wani wahala da kunci ba mana ina yin aiki ne a madadin aikin da Allah ya bani jama'a mun gano wannan da kyau ko to kun ga wannan aiki da annabi zai fara ran da zai fara shi abin farko da aka fara game shi ne ikara kai karatu shine abin da malai fara gaya mana anan cewa dole sai an yi karatu kun gane wannan da kyau jama'a domin ba zai magana a madadin Allah ba sai yana da me sai yana da ilimi sannan kuma kafin nan duk garin yayi suna da cewa shi menene shi amintacce ne shi mai gaskiya ne sannan tarihin shi tarihi ne mai kyau gudanarwar shi kowa ya amince da gudanarwar shi ɗari bisa ɗari ne sannan abin da ya gaya maka tabbas shi ke cikin zuciyar shi aga duk wannan aikin annabawa ne to duk wanda bai cika wannan ka'idan ba bai halatta ya magana a madadin Allah da annabu ba amma sai ga mutum yanzu kawai fa wai abokin shi ne malami wai shi ma abokin wai sai mai da shi malami kuna fahimtar wannan da kyau ku? ko kuma kana tare da malam wani a matsayinka wai kai ɗalibin shi ne wai a abin da ake so wai tsaya duka ya taka kafaɗanka sai a hango shi a ce wai shi ma malami ne sai kasa gane wane ne ke cewa wane ya cancanta jahili ko malami kuna gane wannan muke ko yasa wannan littafi na ilamul muwaqqi'ina ba ko ya kamata a karantar ba malaman garin ne ya kamata a tara masu hudu ba masu wa'azi masu gaza a karantar amma kuma dan karin girman kai ba zai sa zo su koya ba to sai a karantar da ku kuna koma sai a ji alherin ilimi kanshin shi na baɗewa ko ina daga bakinku sai a tattara a gabanku ko kuma lokacin za su kulla zaren faɗa da ku ma kamata ya ce wannan a bakinsa aka fara ji amma ba za su zo ba kuma ba su sani ba don da sun sani irin ƙarerayen da suke a harkar ilimi da ba su yi shi ba banin da suke yi sai a ɗauko nassi gashi ƙarara sai a ɗauko fatawa a ce wai wannan fatawan ta tashi wannan nassin kalma ne na rudda ba amma da yake jahilai ne sai ku bar a musulunci shi da ba san me suke ba san illan abin da suke faɗi ba saboda wannan abin da yake cewa a yi ko kar a yi kana fa magana ne a madadin Allah da annabi to ko ba a magana a madadin Allah da annabi sai abin da yake nasi ne karara ko ijima'i ba nasi ba su kadai ne ake magana a kansu ko ba a gina ijima'i ijma'i sai a jikin nasi amma wani sai ɗauko fatawa ko hadin wani sai kalli hadisin annabi ya mukurku wannan bai halatta ya magana a madadin Allah da annabi ba to wannan ne sai a ce su sun cika zafi sun matsa akan hadisi sun matsa akan kaza sun matsa akan kaza wallahi kun ga abin da muka karanta ne sa muka matsa dole ne a tsaya kan na annabi kadai wanda ya anso daga Allah sannan kuma in ga kallar da awon awalu suna za ga ba su da taklifi da yawa irin yadda yan bida suke yi mai gidansu ne karantar da su ya ce kulma as'alukum alaihi min ajarin ban ce ku biya ni wani lada ba wa ma ana minal na ban zama masu ɗaura mutane ta kallifanci da walhalu iri-iri ba haka manzan Allah yake amma ka je duniyan yan bid'a ka ga irin yadda suke sa haraji iri-iri ga mabiyansu harajin kaza harajin kaza amma mu duk abin da za mu ce a yi za mu ce a yi abin da yake da amfani gare ka ne duniya da lahira amfanin ma zai komo kanka ne ina fatan mun gano wannan da kyau Fakkanat fatawihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jawami'al ahkam fatoyin annabi sai suka kasance in hukunci ɗaya zai bada in aka tashi fasa wannan hukuncin tolitafai za a yi to suwaye za su yi aikin fasa wannan hukunce-hukuncen a madadin annabi su ne malamai da ko malaman sai sun siffanta da siffan shi na ilimi da gaskiya da amana kyakkyawan sira kyakkyawan mu'amala sannan kuma tafarkin da suke kai tafarki ne na hakika sannan abin da suka kudurce shi suke bayyana wa mutane sannan su harkan ba tsoro ba shayi ba sha'awa ba cutarwa ba komi wannan shine abin da ya zama wajibi mutane tsaya su sani mala ya ce wa mushtamilatan ala faslil khitab sannan wannan sako na annabi Allah maɗaukin sarki ya mai baiwa na faslil khitab bayanin da kowa ya ji zai fahimta ya gane kuma ya gano alherin wannan bayanin ya aike da shi وهي في وجوب اتباعها وتحكيمها والتحاكم ilaiha thabitatul kitab ما لا dangane dangane da wajibcin bin wannan sako na annabi da kuma hukuntar da wannan saƙon wajen aiki da magana wajen da a gaza fahimtar abu kuma a kai alkur'ani da suna su bayani su hukunci to ya tabbata da nassin alkur'ani alkur'ani ne ce dole a ɗauki wannan saƙo da duk wani saɓani da rashin fahimta a kai ma alkur'ani da sunna su mutane bayani walaisa li ahadin minal almuslimin al'udulu anha bai halatta ga kowane musulmi ya kauce ma fatawan annabi da hadisin manzan Allah ba ma waje da ilaiha sabilan muddin Allah ya mai arziki ya gano annabi ya taba faɗi kuna fahimtar wannan da kyau ku? amma wai sai a ce annabi ya faɗi magana sai a ce wai malamai masu fatawa su kuma ba haka suka faɗi ba duk sun yi radda sau da su ba sau'in manzan Allah ba ne ko ku annabi yana yin magana ne suke zuwa su bincika inda ya daidai su ce yi, inda bai daidai bai soke ko ku su ƴan dako ne da suke isarwa wa ya sa su su ƙara wa ya sa su su rage kai ka isa ka zama malami ba da annabi ya zo da sakon wa ya san ka jama'ar annabi ku tsawo ku fahimci wannan abun fa annabi kada yake bi in aka ce manzan Allah ya faɗa muddin kana da wannan sakon dole ka bi وقد أمر الله Allahu بالرد إليها حيث ilaiha الله yaqul Allah maɗaukin sarki نيدة umarni da cewa zuwa ga annabi a inda Allah yake cewa فردوه إلى الله fi shay'in farudduhu ila Allah duk sanda kuka kikikaka cikin wani al'amari to ku ɗauki wani al'amarin ku mai da shi zuwa ga annabi yanzu misali zuwa haka yi sai aka ce al shafi da ɗaya daga cikin fatawan al Ahmad bin Hanbali sun ce annabi a raka ɗaya ko uku a sallah yana zaman da ake ce ma zaman jilisatul istiraha suka ce sunna ne na annabi a gefe ɗaya sai aka samu wata fatawa na ahmad ɗan hambali da fatawan shafi'i eh, da fatawan abu hanifa da imamu malik sai suka ce a'a yayi ne saboda tsufa da bukata kaga yanzu izata na za'atun fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul to sai mu tambayi shafi'i da ɗaya ɓangaren fatawan ahmad ɗan hambali kai kana da dalili daga annabi cewa jilsatul israha sunna ce sai ce e eh, Maluku bin huwairis ya ce ya ga annabi idza kana fi witrin min salatihi lam yanhad hatta yastawi qa'idan bai miƙewa sai ya daidaita ya zauna sai mu ce nassi ne fil mas'ala ku zauna ɗaya daga cikin fatawan ahmad ɗan hambali da fatawan abu hanifa da maluku kuna da dalili inda aka ce annabi ya yi lalhaja ne wannan muna jiran dalili nan da tashin kiyama wannan fatawa ne cin daga hadisi yawon sai a ɗauki wannan ayar sai a ɗauki wannan aiki da shi kawai shi ke da dalili daga annabi yanzu an samu karshen rashin ci ma'ana wannan na karo da wannan to farduhu ilallahi war rasul to kun sa liman zai salla ne irin wannan da take da dalili daga annabi ko ko na wancan sabanin da ba ta da dalili irin na annabi zai yi domin ya ce sallu kamar ra'aytumuni usalli to in liman ya irin na annabi sai a ɗauko hadisi sai a ce to ma gashi inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi an sanya muku liman ne ku koyi da shi don yana koyi da annabi amma in yaki ki koyi da annabi sai ya ɗauki wancan to sai ku ɗauko hadisin manzo Allah ku girke mashi annabi ya ce salluna lakum fa in asabu falakum wa lahum za su zo suna muku sallah ƙarshen duniya in sallan ku tai irin nawa naku da nasu tayi fa in akhdau in sun sanya san zuciya al khatau huna ba kuskure bane san zuciya domin ya ce la a akuluhu illa al ba masu cin zakum icen gidan wuta sai masu kuskure a'a sai wa sai waɗanda suke ‘yan ganganci ne abinda ake nufi kenan amma in alhata'u da kuskure ne ɗaya ya ce rabbana a tu'akhizna in nasina a akhtana wannan kuskure ba a kawo mutum da shi sa jama'a ku tsaya ku fahimci fa yanda ake yin addini in wannan harkan ba kai karatu ba ba ka bincike ba ka san harkan ba alakar ka shiga Don billahi za ka samu kanka a wuta kafin ka shirya Wasu su sun ɗauka wa shi eh, za ta na za ta fi shayin wayan wannan malami ya hau mumbari ya hayaniya wancan ya hau ya hayaniya wai ne eh, za ta na za ta fi shayin eh shi ma za a iya ɗaukan shi a hukunta shi haka amma asali fa ba fa wannan hayaniyan ma bane in hayaniyan na san zuciya ne dukkanin gaba ɗaya za a cire masa rawanin malanta ne don duk wanda ya ƙarya ya sauka duk wanda bai da ilimi ya sauka duk wanda bai da hasunan sira ya sauka duk wanda fai da ɓoyen shi ya sauka duk wanda ba manhajin annabi yake ba ya sauka ba a magana a kansa ba ba su cika ka'idan su magana a madadin Allah ba kwata-kwata to kuma sai an kiyaye wannan ka'idan in an samu karo wane ya ce wane ya ce za a karbi wanda yake da dalili ne daga annabi kada zo to ai in an kalli kaza ai duk wannan aya duk watsar da su bayan duniya kawo mana nasi fil matsala. mun gano da ke ku shine ibn al-qayyim da kanshi yace mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bainar rasuli wa bainar ra'ayi faqihi yace ba ilimi bane wauta ne jajiki kazo kana ce mana ana ce maka annabi ya ce kana ce wa malamin fiqh wani ya ce ana neman sarkin sakar karu na wannan shekaran kai ne Allah ya sa mu dace sai ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir muddin inda gaske kun yi imani da Allah da ran tashin alkiyama zalika khairun wannan shine kaɗai alheri in ji Allah wa ahsanu ta'awila kuma shine fassara na haƙiƙa fassara mafi kyau daga cikin duk ma abin da za a fassara ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu za mu saurara sai Allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum